Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala faru kusan na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba. tara ga watan Agustan shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taron masu ruwa da tsaki don gani da makobar kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a arewacin najeriya wanda ya wakana a kano akwai kuma karashin tattaunawar aisha ma'azu da group captain sadiq darba shehu akan matakin da ecowas ke dauka kan sojojin juyin mulki na kasar nijar muna kuma dauke da shirin ciwon kyamace wanda aisha ma'azu za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kakabawa a kasar jamhuriyar Nijar karin takunkumai a jiya talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. shugabannin mulkin soji sun ki amincewa da shigar tawagar a cikin kasar suna cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri ya sa ba a iya wata tattaunawa kan kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar inda jami'an tsaron farar shugaban kasa suka karbe iko tare da ci gaba da tsare zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum da iyalansa. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani da karfin soji a niger matukar ba a maido da Bazoum kan mulki ba. ko da yake a ranar lahadin da ta gabata wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da sun ɗauki wani mataki ba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ranar talata ya ce har yanzu wato amurka na da begen sauya juyin mulkin na niger kuma abu ne mai yiwuwa shugaban najeriya bola tinubu ya ba da umarnin sanya sababbin takunkumai ta hanyar babban bankin najeriya da nufin masu hannu da shuni waɗanda ke da alaka da waɗanda suka kwace mulki in ji kakakin shugaban ƙasar sojoji da jami'an leƙen asirin amurka suna yin taka tsantsan wajen kakkaɓe ƙungiyar is a iraki da siriya duk kuwa da koma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na asarar mayakanta da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba wannan na zuwa ne kasa da mako guda bayan kungiyar ta is ta sanar da mutuwar abu al-hussein al-quraish wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan nuwamban bara hakan kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda abu al-hussein ya gamu da ajalinsa da farko turkiya ta ce ta kashe shi ne a wani samame da ta kai a ƙarshen watan afrilu ko da yake jami'an amurka ba su tabbatar da ikirarin ba kungiyar is wadda ake ganin ta jinkirta fitar da sanarwar ta kuma dora alhaki kan hayat tahir al-sham mai alaka da alka'ida wanda nan take yi watsi da zargin za a iya kallon kowane irin yanayi a matsayin wata alama da ke nuna cewa ikon is na raguwa sai dai jami'an amurka sun yi gargadin cewa zayyana irin wannan matakin na iya kasancewa riga malam masallaci. akalla ɗaliban likitanci 160 da suka arce daga gidajensu tare da yin watsi da karatunsu saboda yakin sudan sun sami mafaka da kuma wata dama ta kammala karatunsu a ƙasar rwanda tare da taimakon gwamnatin ƙasar ta rwanda ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta umst da ke birnin khartoum za su kammala karatunsu a jami'ar ta rwanda sun ce an mamaye harabar makarantarsu da ke birnin khartoum tare da mayar da ita wani barikin soji dr susan humeda mataimakiyar shugabar jami'ar ta umst ta shaidawa muryar amurka a kigali cewa bayan yakin mun yi tunanin mayar da ɗaliban zuwa wurare daban-daban inda za su ci gaba da karatunsu da kuma kammala digiri ta ci gaba da cewa muna matukar godiya ga gwamnatin ruwan da wacce ta buɗe mana kofa kuma ta karɓi ɗalibanmu na likitanci jami'ar da aka kafa ta shekaru 27 da suka gabata tana da ɗalibai kusan 7,000 a sassaninta daban-daban dubu daga cikin ɗaliban likitanci ne kafin yakin ya barke a watan afrilu ɗalibai 160 eh, daga cikin na likitancin kuma sun kaura zuwa ruwanda humaida ta ce tana godiya ga waɗanda suka taimaka a hijirar tasu zuwa ruwanda An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Bayan kammala taron masu ruwa da tsaki dangane da makomar ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a arewacin Najeriya wanda ya wakana a Kano. Masu gudanar da harkokinsu a wannan fanni na ci gaba da bayyana abubuwan da suke dakile ci gabansu. Amma masana tattalin arziki sun ce akwai mafita. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali. batun karfafa gwiwar kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu ta hanyar samar da kudaden da za su rinka tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata na cikin manyan muradin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai da kasashen duniya suka rattaba wa hannu shekaru takwas da suka gabata Duk da cewa Najeriya na cikin jerin waɗannan ƙasashe amma har yanzu ma'abuta ƙanana da matsakaitan masana'antu musamman a yankin arewacin ƙasar na ci gaba da nuna damuwa kan rashin samun tallafi ko lamanin bunƙasa sana'o'insu. Shir Umar wanda nake gudanar da sana'a biredi a nan kuna Asabe na kai akalla shekara goma ina wani harka ba wanda ya taɓa zuwa ta bina akan cewa ko ina da sha'awa ga wani ainihin tsayi da wani ta kawo na tallafi. Ni sunana Albabatu Bala to na ɗan kafa ɗan shago ne dai haka ɗan kayan kayan provision ne mu dai gaskiya mu mutu samun wani tallafi daga gwamnati ba ka san komai hanya ce mu ba mu da hanya gaskiya da zamu nema dai hukuma ubangiji Allah isa ta duba mu la'akari da waɗannan matsaloli ne masu ruwa da tsaki suka gudanar da taro na musamman a Kano domin lalubo mafita inda aka cimma kudurori da dama tsakanin bankuna da cibiyoyin tallafin kuɗaɗe domin bunƙasa sana'o'i sai dai alhaji babangida lamido mai sharhi a kan bunƙasa harkokin sana'o'i ƙanana da matsakaitan masana'antu ya ce taron ya zo a kan gaba amma akwai sauran na a kaba. to allah allah tabbatar abubuwa ne masu kyau amma abin ta takaici a nan gurin a ce ko kansila na gwamnati babu ba wani ba wani mahaluki da shi an turo shi kuma sannan harka nan dole sai gwamnati ta ba goyon baya sannan za ta yi kuɗi ne wannan in an tabbatar an ba mutane jari za su amfana da su gwamnatin lagos kafin ma a ce an bada gwamnati tarayya ta bada irin wannan abin kafin ka ce me sun taimaka mutanen su fiye da rabin kuɗi an karbe an basu mu din na duk arewacin kasa na gani kan cewa an bada miliyan biliyan saba'in ko to fiye da miliyan hamsin da biyar na lagos duk gwamnatocin arewacin najeriya sun yi burus da harkar kasuwanci ne ta karfin tsayafa ake kasuwanci a garin nan ba ruwansu da harkar kasuwanci matuƙa ba ruwansu in dai abu ba harkar siyasa aka saka a ciki ba amma masana'antu da kasuwanci har ga allah ya bamu a baya kuma da kuɗin mu ake amfani lagos ba ta rayu ban ba ciniki a kano amma kafin ka samu masu irin wannan abu har a yi a cinye abin an gaba ba mu a nasa bangaren farfesa murtala sabasa gagi na jami'ar bayar kano na cewa dole su kansu bankunan sai an musu takara domin yawanci ba sa son bawa wato waɗannan ƙananan 'yan kasuwa bashi saboda suna ganin kamar ƙananan 'yan kasuwa ba lalle su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba kuma harka da ƙananan 'yan kasuwa ma kamar abu ne mai wahala a wajensu so saboda haka sun fi son mutum da zai zo ya karɓi biliyoyi kuɗin ruwa da ake caja na waɗannan bankunan kuna ya yi yawan da 'yan kasuwan ba za su ma iya zuwa wajen waɗannan kuɗaɗen ba sannan abu na ƙarshe shine dole sai an zauna an daɗa haɗa kan waɗannan 'yan kasuwa an wato ilmantar da su kuma an zaburar da su akan hanyoyi na kasuwanci na zamani da kuma hanyoyi da za su bi domin su kai gaci wajen samun waɗannan kuɗaɗe. Hakan dai na ƙara nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya su mai da hankali a kan fannin ƙanana da matsakaitan sana'o'i domin ceto yankin na arewa daga barazanar durƙushewar tattalin arziki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari da wannan rahoton. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. yanzu ko ga murtala ji ci gaban labaran duniya kasar jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na patriot a poland mai yiwuwa har zuwa karshen shekara in ji ma'aikatar tsaron kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata berlin ta aika da rukunin patriot guda uku zuwa gabashin poland a watan janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani kauyen kasar poland a karshen shekara ta 2022 an yi yakinin cewa harin ya faru ne sakamakon wani makami mai linzami na tsaron saman ukraine da farko an shirya kaddamar da tsarin da amurka ta yi na tsawon watanni shida amma ma'aikatar tsaro ta ce ta baiwa poland ta yin kiyaye tsarin a lokacin bazara mai yiwuwa har ya zuwa karshen shekara to sai dai kuma farawa daga shekara ta 2024 tsarin zai zama wata muhimmiyar gudunmuwa ga rundunar tsaron gaggawa ta nato in ji ma'aikatar inda ta kara da cewa za a sami tsawaitawa ga poland ba wato ba za a sami tsawaitawa ga poland ba bayan shekarar nan ta 2023 da farko poland ta ja da baya kan tayin na jamus ta yi mata a maimakon haka ta yi kira ga berlin da ta aika da wato rukunan zuwa ukraine jamus wace ta kasance babbar mai bada gudunmuwar makamai zuwa ke daga baya ta aika da makaman patriot zuwa ga ukraine wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar china leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a california a jiya talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an leƙen asirin kasar china a cikin kararraki daban-daban da aka sanar lokaci ɗaya a ranar uku ga watan agusta ma'aikatar shari'a ta ce an tuhumi ma'aikacin jirgin ruwa jinshao patrick way mai shekaru 22 da laifin leƙen asiri haka kuma an tuhumi karamin jami'i wanheng thomas zhao dan shekaru 26 da aika bayanai ga jami'an leƙen asirin china har yanzu dai ba a tantance ko suna tuntubar jami'an leƙen asirin na china ba wadanda ake zargin 'yan asalin ƙasar china da suka sami zama 'yan amurka a cewar takardun kotun ana zargin cewa ma'aikatan jirgin ruwan sun karbi kudaden ne domin baiwa kasar china bayanai game da fasahohi da suka yi amfani da su wajen aiki da kuma ayyukan soji na ruwa nan gaba da suka hada da atisayen soji na kasa da kasa a cewar kafar yada labarai ta abc news a hana zao beli yayin sauraron karar da aka yi masa a safiyar jiya talata a los angeles alkalin ya ce ya ɗauki zao a matsayin barazana da haɗari ga al'umma yayin da ya ba da umarnin tsare shi sa'o'i bayan haka kuma a san diego shi ma wai an hana shi beli bayan da alkali ya yanke hukuncin cewa yana da hadari ga barazana da al'umma a cewar abc news a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu ko bari mu kawo muku ci gaban tattaunawar abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu da Group Captain Sadiq Garba Shehu masani kuma mai nazari akan tsaro da aikin soja wanda ya mana fashin baki akan matakan da ECOWAS take dauka da wato akan sojojin juyin mulki a ƙasar Nijar. To sai dai ya ce bambance-bambance da ke cikin gida na ECOWAS shine ke hana matakan nata wato yin tasiri. a cikin ecowas din nan banda bambancin renon ingila da renon ingilishi da renon eh, faransa da renon portugal akwai magana ta cewa a cikin waɗannan ƙasashen already akwai ƙasashen wanda yake sojoji sun karɓi mulki to idan wata ƙasa tana ganin su sojojinta sun karɓi mulki ai kina ganin cewa zai wuya a ce kuma wannan ƙasan ta ce ita kuma ta yadda a sa baki a je a farma wata kasa ko kuma a ɗauki matakai a kan wata kasa saboda ta yi mulki saboda kinga suna da abin da ya haɗa su kamar dai da muke magana national interest alal misali a mali da burkina faso kin ga ba daɗe da sojoji suka ansa ba so dama ko kin san tunda haka yake zai wuya a ce mali da burkina faso za su yadda cewa su ma a matsayinsu a sun yadda cewa a ɗauki matakai saboda suka ce haka su ma sun yadda a ɗauki matakai a kansu kenan wanda yake ba za su so haka ba to idan an yi tunani tun daga farko za a san cewa yiwuwan dama a samu ittifaki gaba daya a kasashen nan goma sha biyar cewa a ɗauki abin nan ni dai hasashen da ne kenan dama can na kalli cewa zai yi wuya a samu yarda kan maganan kar magana abin nan magana magana kuma shi kin san eh, abin da ake kira eh, eh, hanyar diplomacy ko sai diplomacy wato shi diplomat wani lokaci abin da ya faɗa ba shi yake nufi ba idan an je mitin din nan kin ga ai matakai ne kala-kala kamar idan ce ba na soja bane akwai kulla boda akwai eh, rike musu kudaden su akwai kin yin hudda da su wata kasa za ta iya cewa na yarda da wannan ban yarda da wannan ba wata ma za ta iya cewa ban yarda da wannan gaba ɗaya ba wata kuma za ta ce duk abin da ECOWAS ta yarda da shi duka gaba ɗaya na yadda da shi to haka abin zai fito akwai wanda za su yadda a rufe boda amma ba za su yadda a rike kuɗi ba akwai wanda za su ce sun yadda a rike kuɗi amma ba su yadda da matakin soja ba to amma in aka tashi kamar yadda a ƙarshen taro za a faɗi abin da abin da yawan su kasashen suka yadda da shi ne to amma ba a nan gizo ke sakan ba a inda gizo ke sakan sai an ce gashi za a ɗauki matakin ke wannan ƙasar me zaki kawo ke wannan ƙasar me zaki kawo to a nan ne zaki gara rabe-raben kai sai kuma magana da kika ce eh, akwai wanda suke magana cewa a wannan magana ta nijar akwai kasashen da suke neman gindin zama to wato shi a eh, sha'anin kasa da ƙasa wato abinda bature ke kira international relation abu ne wanda yake ba wani magana da'a ko rashin da'a a ciki kowace ƙasa kuma a wannan duk da akwai ƙungiyoyi kamar na ƙasashen afirka kamar ƙasashen ecowas da kuma majalisar ɗinkin duniya kowace ƙasa idan abu ya faru a wani ƙasa na canjin gwamnati tana dubawa me wannan canjin gwamnati ita zai kawo mata wannan shine ake cewa national interest kuma a lokacin sai shiga ba magana ne da'a ba a gaskiya ma ba magana na cewa wai canjin gwamnatin yana da kyau ko baya da kyau ba a'a yana da kyau fo mu kanmu da muke magana ko baya da kyau da bamu kanmu to inda ƙasashe kenan so sai ki ga cewa idan aka yi canjin gwamnati saboda duk da ake cewa demokradiyya za ki ga an yi wani juyin mulkin a wani wuri amma duka kasashe ba su ce sun janye daga kasan ba suna nan dai suna hudda da kasan nan so idan irin wannan abun ya faru duk da akwai bayani da kungiyoyi kamar ecowas ko afirka yana za su bayar a kungiyance to amma kuma kowace kasa a gaskiya tana duba wannan canjin mu mai kyau ne a wurinmu ko ba mai kyau bane a wurinmu. Group Captain Sadiq Garba Shehu ke na masanin harkar tsaro da aikin soja a tattaunawar sa da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Tuma la kada a manta dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Aisha Mazo da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A can shekarun baya, ba abun mamaki ba ne ka ji ana cewa wa zai auri jahila. Sai dai duk da rashin zarfin ilimin mata a wancan lokaci, mata suna auruwa kuma su zauna a gidajensu kana al'umma ta amfana da wannan tsari matuka. To sai dai sabanin yadda ake tunani a da can yanzu mata suna samun ilimi mai zurfi suna kasuwanci kuma za a iya cewa sun samu ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban saɓanin yadda yake a baya to sai dai a yanzu ne ake samun matsalar rashin aure tsakanin mata musamman ma waɗanda suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu wai shin ina gaskiyar wannan lamari Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Kuma zan baiwa bakin namu dama su gabatar da kansu. Sunana Umar Khairi Abdulmumin Iliyasu, ni mazauniya garin Jafce, ni malamar makaranta ce kuma I am a social activist also ina ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma wanda suke cikin dangantaka ta soyayya ina yin sasanci tsakani idan ya kama ko muna kokari wajen ganin mun kwatar wa mata da yara yancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi masha Allah sunana Fatima Ali Muhammad ta aka fi sani da Yasmin Bature haifafiyar Kano ke Kano na girma Kano na karatu Kano na ke rayuwa ta kuma idan ban yi kuskure ba kina siyasa kuma kina dan kasuwanci haka ne Masha Allah. Zan fara da ke umul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra in kika duba fannin kasuwanci kazalika har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu. Eh to um, ina ganin kin san komai yana tafiya ne da zamani. Um, abubuwan ya kusan zan ce akwai irin ƙoƙarin da ya haka na to fahimta ana ganin akwai abin da ya dace mu shekara ta yi abin da ya dace ta yi. Mm-hmm. Ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu. Haka. So amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewar aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa za ta samu a duka wayannan abubuwan mhm. akwai matan aure akwai gyara akwai matasa akwai wanda sun girma so wannan shi gaba da aka samu zai zo da zamani kuma zai zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan mhm. saboda wani understanding din dole sai daga wajen fahimta so shi yasa yau ya zama na yanzu gaskiya rayuwa zaki samu ana samun mata a ciki haka gare ki malama umi kusa ki ga mace ta yi karatu tana da mai yiwuwa tana da kuɗi tana da aiki mai kyau wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwan ba sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni suna so suna so miji irin wannan suna so irin wannan suna so irin wancan shi yake sa eh mutane yawanci kowa da fahimtar shi amma maganar gaskiya ni mace ce kuma na can mata kana hira da mata mhm. da yawa kuma babu kalan matan da ba ka mu'amala da su ke yin irin free life din ma da wanda ma irin ake rayuwa normal don irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyin su haka nan gaskiya wasu matan da yawa kallon wai suna son namiji mai irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta a wasu ba wannan ne tunanin su ba akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota yan mata ne da gidajen su suna managing business din su wasu suna zuwa aiki suna wannan din su amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba shi za su ga wanda suke tunanin cewa in suka bibiya ba ta ma sanya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanke ta hau mota mota tana tunanin saurayi ne ita mata ko kuma miji take aure ne hali zai ce mata mota sai ta ɗauki zuciyarta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi da za ta samu irin wannan luxury life ba baki ko baki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba ta ya za ki ce kuma ke ce wannan kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa son responsibility uh, wa wato ba sa son daukan dawainiya dawainiya mhm. mhm. saboda duba da yanayin yadda rayuwa ta zo ta canza mhm. komai ya yi tsada tattalin arziki na duniya ma ba na mu na afirka ba ko nigeria ba na duniya tunda aka yi corona din tattalin arziki ya yi ƙasa so shi yasa yanzu maza su kansu suna cin su ga sun samu macen da take da wani abun da at least za a daga yin ko cita ci ne a least ko ba ta mai komai ba dai ita ta ɗau kanta. Ina son kallon namiji irin wannan. Eh. Ko ba su iya juya naira ɗaya ba ta ya wannan namijin zai zo miki. To wannan ya kai mu ga tambaya na gaba za ki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba Um, ta zo ta samu irin wannan ci gaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan goma da suka wuce tana da phd dinta. ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya ga shi akwai addini da daidai abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu mazan ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba. To gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganar control da ownership ma'ana eh, mulki da kuma mallaka. Akasari maza su matan da za su mulka shi a matsayin challenge ko in ce kalubale a wasu a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayin to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko gano wa mace da ta zama da shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman a idan kika duba a yankin mu na nan nahiyar Afirka da ya zama um, al'ada ta ci sun kusan duk wasu ayyukan ba za mu kira shi addini ba kasancewar um, idan dai addini ake magana a kai ga mhm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matar da ta fi shi kuɗi ta fi shi shekaru so kin ga ba za mu ce wannan ne matsalar ba mhm. kawai abin da na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da ke ƙasa da su a komai ko da a tunanin su da fahimtar su za su fi iya mulkarta kuma su mallake ka ta wani bangaren kuma akwai maza wanda su um, akwai ishu na rashin son ba wa mace hakkoki mhm. to mazan da suka da matsalar wannan ba mhm. sa son mai wacce da ta fanci hakkokinta kuma wacce za ta iya tsaya wa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama da shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su malama aisha saman a zamanin da yara ba ilimi kuma suna auruwa wasu ma don in ka ji ta asalin kakanninmu ma ko firamare ma ba su taɓa zuwa ba kuma sun zauna kuma an yi zaman rayuwar aure wanda yawanci da za ki ga sai mutuwa ce ma ke mutum daga gidan rabu ba kamar yanzu ba sun san komai a rayuwa zamani yana canzawa muka duba da duba da da da yanzu bambancin mu'amalar rayuwa komai na rayuwa da canzawa na farko izini ya bunƙasa ba kamar da ba an samu research da ake yi ba kamar da ba bincike da mun san cewa ilimi ba shi yake hanawa a auri mace ba ko mm. kuma ba shi yake hanawa a ce ba za a auri mace ba idan muka ce ilimi rashin ilimi yana hanawa a auri mutane da kakannin kakannin mu duk ba su aure ba ba wannan ne dalilin ba abin da yake sawa daga da yara an aurar da kuma sun zauna lafiya kalau ba a samu wayewa kamar yanzu ba na biyu yanzu ba wai matan da ilimin ba ta auruwa ba ne ba rayuwa ce da ta canza da kuma duba da yanayin expenses da yawanci za ki ga mata mun dora wa kanmu wasu karya ta za ki ganta kamar bai jima ba da muke hira da wani friend ina yake cewa za ki ga mace ma layin su ma iyayenta mota ba ta shiga layin amma tana rike wayan miliyan ɗaya da wani abu dole mutum da zai aure ki zai ji turan ya ce ya ga kina rike waya matan miliyan ɗaya da wani abu ba mata ne ba ta aure ba ƙarya da yawa kullum akwai maza. sauraro sai a biyo mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu ummul khairu abdulmumin iliyasu da fatima ali muhammad sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu da cewa wani lafiya a gaida aisha mu'azu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. a takaice an wa kasar jamhuriyar Nijar karin takunkumi a jiya talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan wanda tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin afirka da kungiyar tarayyar afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. sojoji da jami'an leƙen asirin amurka sun ce suna yin takatsantsan wajen kakkaɓe kungiyar is a iraki da siriya da kuwa da kuma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na hasarar mayaka da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba wannan da yana zuwa ne kasa da mako guda bayan kungiyar is ta sanar da mutuwar abu al-hussein al-quraish wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan nuwamban bara. akalla ɗaliban likitanci 160 suka arce daga gidajensu tare da yin watsi da karatunsu saboda yakin sudan sun sami mafaka da kuma wata dama ta kammala karatunsu a ƙasar rwanda ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madaidai murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr juna cummins Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.